gwada muna menene don mi gwamnati ya kara kudin gasoil mun karbi kiran shi mun zo an tanke sandika da transporter marchandise mun karbi kiran shi mun zo mun zo ya kutumta muna don mi an yi shi mun gane ya yi minti kamar minti talatin ya yi magana mun gane mai wannan problem saboda ya kira mu mun san problem plus que shi ma parce que mu ne bister mu ne transporter yau gazuwal din nan yana da raha niger mun transporter nigeria on profite pas de ça parce que in mun zo station mu ba mu samu gazuwal étranger ne suna zuwa station su ba yara jika gom goma a sa musu gazuwal tono tono tono tono goma goma mu muna nan tanda mu ba mu ba su kudi donc mu ba mu samu gazuwal kenan gazuwal din nan mutanen benin da burkina ne da niger suna profiter da shi mutane su zo su sa cikin kamin din su ga zuwa tono goma tono goma sha su ta nigeria su sai su nan san san karfin su ta nigeria su sai da shi jika da ashirin jika da mu muna nan sai nuku mun gani mun wannan karan farashi da isa da gazuwa da su yi yana sa kullum muna samun gazuwa president ya dauka alkawali yau a partir da yanzu cikin mu abin da mun tambaye shi cikin station duka na niger a sa gazuwa da mun zo mun tabbata akwai gazuwa ya dauka alkawli yana shi mu ma mun dauka mishi alkawli ba mu kara kudin transport da yana yi wani problem ga dan kasa abin da muna kara ba ganin shi ma ga ido insha Allah ba ganin shi ma ga ido mu da transport mun dauka alkawli ba mu ne muna sa eh, eh, talkawa su san masala mu da inda mu ne ba mu ne muna sa shi ba in wani ya ce yace na yana yin magana bis transporter Eh, eh, onan da transporter mutanen ya yi kariya ni da ina muku magana ni ne president de transporteur ni ne president dinsu kuma motoci da yana gare mu suna kusa talam dari biyu tun da sun wuce suna kusa talam dari biyu donc ni ne na san problem da gazuwar duk wanda ya zo yi magana bisa harkar transporteur kariya ne bai izini yi shi mu ne muna da izini kuma mun dauka alkawali muna yi ma aici kamar da eh, kasanmu ita kamar kasashe duka na duniya